فاللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 23 ga watan rabi'u thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan nuwamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara, yakubu avenue daura daga ladima road a ni jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun tafsirin littafin allah subhanahu na mako inda muka ɗauko daga juzu amma a makon da ya gabata mun kwana a cikin suratul adiyat sura ta ɗari a cikin jerin gwanon surori na alƙur'ani a wannan sati wannan shine darasi na 68 a cikin tafsirin mako da muke gudanarwa mun kwana a aya ta biyar yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta shida inda Allah yake cewa innal insana li rabbihi lakanud أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Allah maɗaukaki bayan rantsuwan wanda ya yi da dawakai wanda mujahidai suke amfani da su suke zuwa yaƙi suke tada tarnaki da ƙura ko fatansu yana tafiya a ƙasa yana fitar da wuta da kai farmakin da ake yi wa makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tarwata tsakiyansu sai Allah ya koma kan ɗan adam wanda aka yi rantsuwa a kansa sai Allah maɗaukaki ce innal insana li rabbihi lakanud lallai jinsin ɗan adam li rabbihi dangane da ubangijinsa lakanud wato aila kafur yana butulcewa ubangijinsa wannan aya tana ɗaukan ma'ana guda uku a wajen fassara ta fassara ta farko shine wanda ya zo daga ibrahimun naka'i da abdullahi ɗan abbasin da mujahid bin jabar da abul jauza da AbulAliya da abu duha da sa'idu bin jubairin da muhammad bin qais da imamu bahaq da imamu hassan al-basri da qatada as-saddusi da arrabi'u bin anas da ibnu zaidin dukkansu da suka tashi fassara wannan aya suka ce kanun bi ma'ana kafur kafur ɗin nan kuwa yana ɗaukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko wato butulu ne ɗan adam dangane da ubangijinsa ni'imomin da Allah ya yi masa kamar yadda ya ce hal ata alal insani hinun min dari lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura shine muhallin shayi inna hadainahu sabila Allah ce mun shiryar da dan adam mun nuna mai daidai mun nuna mai abin da yake ba daidai ba imma shakiran ko dai ya gode wa Allah ya bautata wa Allah saboda ni'imomin da Allah ya masa wa imma kafura ko kuma ya butulce wa Allah da ni'imomin da Allah ya yi masa ya ki bautata wa ubangiji to kaga anan kafur dinnan bi ma'ana kanut bi ma'ana kafur ya butulce wa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa shi sa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kidaya ni'imomin da Allah ya yi muku ba za ku iya iyakance su ba innal insana la zalumun kaffa dan adam jinsin dan adam kaga ya ƙara karrara innal insana li rabbihi lakanun kenan lallai jinsin dan adam la zalumun azzalimi ne mai zaluntan kansa kafa mai yawan butulci ga ni'imomin da Allah ya masa hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labarin wani mutumi daga cikin banu Isra'ila ya bautata wa Allah na tsawon shekara ɗari biyar da ya mutu sai Allah ya ce wa mala'iku a ɗauke shi a shigar da shi aljanna da ni'ima ta Ubangiji da ramar Ubangiji sai ya ce wa Allah ba aikinsa ba ne ya kai shi aljanna sai Allah ce wa mala'iku tun da yanzu yana tunanin aikinsa ne ya sa zai shiga aljanna ko Allah ce a dawo da shi kada tafi da shi aljanna tun da yana ganin aikinsa ne ya ba shi wannan darajar sai Allah ya ce a kiyasta aikin da ya yi na ibada tsakaninsa da Ubangiji na tsawon shekara ɗari biyar kan. da ni'imomi da Allah ya masa Allah ya ce duk sauran ni'imomin a ajiye a ɗauki ni'ima guda ɗaya a kwatanta ta da ibadar da ya na shekara ɗari biyar ni'imar gani kawai ido sai Allah ce a kiyasta ni'imar ganin da aka yi masa na shekara ɗari biyar da ibadar da ya na shekara ɗari biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da aka kiyasta sai ga ni'imar da Allah ya masa na shekara ɗari biyar na gani kawai ya rinjayi ibadar da ya na shekara ɗari biyar sai Allah ce a kai shi wuta sai ce ya ubangiji yana so a shigar da shi aljanna da rahamar Allah yanzu ya yi saduda sai manzo Allah ce to anan sai Allah ce to a shigar da shi aljanna da rahamar Allah kaga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kidaya ni'imomin da Allah ya yi maka ba za ka iya kidaya shi ba gani kawai shaƙa da kake yi akwai wanda bai san wari ba bai san kamshi ba kuma yana rayuwa yadda kake rayuwa akwai wani baya iya bambance ɗaci da zaƙi da bauri da zartsi duk abin da ya sa a baki iri ɗaya ne kawai ke ci kai kuwa Allah ya baka in ka ɗanɗana za ka ji wannan abin na da zartsi wannan yana da ɗaci wannan na da bauri wannan yana da zaƙi wannan yana da kaza duk za ka iya bambantawa akwai wanda kuwa in abu baya kusa da shi ba zai iya gani ba in dai yana nesa da shi ba zai gani ba amma kai da wanda ke kusa da wanda ke nesa duk Allah ya maka wannan ni'ima kana iya ganin sa to shi yasa suka fassara lakanud bi ma'ana alkanud alkafur wato mutum butuli ne da ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yayi masa akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya basa har ila yau an samu tafsiri daga abdullahi dan abbas kamar yadda imamu qurtubi ya kawo su a cikin aljami'u li ahkamil qur'an tafsirinsa shine tafsirin qurtubi a karkashin wannan aya imamu qurtubi ya kawo magana abdullahi dan abbas akan cewa al-insan anan ana nufin kafiri amince wannan sai fassara shi da innal insana lallai kafiri li rabbihi lakanun ga ubangijinsa mai kafircewa ubangiji ne an fahimci wannan kaga ma'ana ta biyu kenan ma'ana ta uku shine al-insanu anan istighraq min jinsi wal awsaf ta'ummu yana ɗaukar musulmi da wanda ma ba musulmi ba cewa innal insana jinsin ɗan adam sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba lirabbihi dangane da ubangijinsa lakanud ai butuli ne to anan butuncin ya rabu kashi biyu bilisanin hal wa bilisanil maqal Bilisanin hal halin mutum yana nuna bai gode wa Allah ba akan halin da Allah ya bashi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan Allah ya maka jarabawa mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani masoyinka ko wani abokinka ko wani da kuke mu'amala kudda kudda shi Allah ya karɓi ransa ka yi istirja'i ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha alhamdulillah an gane alhamdulillah bi ma'ana ala kulli halin na gode wa Allah duk da na samu kaina cikin halin bakin ciki na gode wa Allah tunda jarabawa ce ko to anan kuma sai a sanya masa lada a ɗaukaka darajarsa a duniya kuma da lahira to kaga nan ya ɗauki bilisanil hal bilisanil hal shine halin ɗan adam ya butulce wa ubangiji akwai hadisi wanda imamu tirmizi ya fitar da shi a cikin jami'insa duk da yake malaman hadisi sun taɓa ingancin hadisin hadisin kudusi ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukaki ya ce inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadatu ghina daga cikin bayina akwai mutumin da da zan wadata shi da wadata ta lalata shi ta mai shi mutumin banza sai na yi shi talaka wannan talautin sai ya zama masa alkhairi shi ke sa shi biyayya ga Allah shi ke sa shi ya bi dokokin Allah shi ne ke sa ya yi abin da ya dace amma da zai taɓa aljihunsa ya ji kuɗi him ya duba akan ɗinsa ya ji masu numfashi to sallan ma ba zai yi ta ba zai fita ya tafi can gidan gala amma da Allah ya yi masa ta goma shi sai ya yi shi talaka in ya zo masallaci ya yi sallah in ma ya tashi roƙo ya ce ya Allah ko da dubu ɗaya ne aka bani ya Allah na gode kuma yana samun dubu ɗaya ka ya ce alhamdulillah yana jin daɗi yana ganin shi yanzu kamar sarki basara ke yake to amma wani idan ya ji kuɗin sun yi yawa to a lokacin zai saka wa Allah da butulci saboda ni'ima ce kuma sai an tambayi mutum akan wannan ni'ima to kaga anan bilisanil maqal shi kuma wato butulcin bilisanil maqal shine bakinsa ya dinga korafi ya ce shi kaza shi yanzu gawa ne ya fi shi kaza kaza kaza shine idan aka jarabce shi sai ya ce rabbi ahanan shine rabbi ne ubangijinsa ya wulakanta shi saboda yanzu ba yin shi mai kuɗi ba gawa ne ko da muke jami'a ai na fi shi kokari da fas ma ya fita amma shi ya fita da first class amma ga shi har yanzu dubu goma na burge shi kaga zai fara wannan tunanin sai ce ubangijinsa ya wulakanta shi to irin wannan furucin shine ake kira bilisanil maqal harshen magana da mutum yake yi duka wannan kuma ayar ta kunsa sai ya ce wa innahu ala zalika la shahidun lallai shi dan adam a bisa wannan butulcin da yake yi wa Allah ko kuma a bisa kafircin nan da yake yi wa Allah ina fata an gani kafircin wanda yake kafiri kenan butulcin wanda yake mumini ne musulmi amma ya butulce wa Allah imma bi lisanil hal wa imma bi lisanil la shahidun ya fasan butunci yake wa ubangiji imamu qatada as-saddusi da sufyan as-sauri da suka tashi fassara wannan aya sai suka ce wa inna Allah ala zalika la shahid suka ce to wannan ayar tana ɗaukan ma'ana kamar haka lamirin wa innahu dinnan ha'un innan lamiri ne wanda ya udu ilan rab bi ma'ana ilallahi ta'ala wa innahu ai Allahu azza wa jal ala zalika a bisa wannan cewa ɗan adam butuli ne ga ni'imar Allah la shahidun Allah ya yi shaida akan haka tabbas a wurin Allah ɗan adam butuli ne kaga ma'ana na farko kenan ma'ana na biyu shine wa innahu lallai shi ubangiji ala zalika akan kafircin da kafuri yake yi masa la shahidun Allah ya shaida akan haka Kafuri kafuri. ne amince wannan sannan ma'anarsa ta uku wa innahu ala zalika lalle shi dan adam kaga lamirin sai suka mai da shi zuwa ga ubangiji wanda kuma suka yi wannan fassaran akwai muhammad bin sa'ad al-qurazi yana da wannan fahimta yake cewa ya'udu damiru ala al-insan lamirin wannan ayar wa innahu ala zalika sai ya fassara shi cewa yana komawa ne zuwa ga ɗan adam sai ce fa ya yakunu taqdiruhu taqdirin wannan lamirin wa innal insana ala kaunihi kanudan la shahidun lallai dan adam a bisa butuncinsa shi ma ya shaida yana yi wa Allah butunci to wa'annan ma'anonin kamar yadda shekul islam ibn taimiyya al-harrani al-damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake faɗi a cikin muqaddimati fi tafsir cewa idan aya ta zo ko hadisi kuma yana ɗaukan ma'ana sama da guda ɗaya biyu uku ko sama da haka kuma kowane ma'ana bai ci karo da abin da ayar ta kunsa ba to idan aka zo fassara ta wajibi ne ga mai fassara ta ya fito da wa'annan ma'anonin saboda dukkan ma'anonin Allah na nufin su ba guda ɗayan ba saboda idan aka fassara ta da guda ɗaya kaga an taƙaita ma'anar abin tun da ƙur'ani jawami'ul kalim ne ya dunkule kalmomi a dunkule yana da ma'anoni da yawa wanda shine ake nufi da fassararta ta ko ma'anarta to sai a fassara ta da dukkan wa'annan tafsirin ba guda ɗayar ba kawai za a zo da ita ina fata mun gane saboda haka a nan sai ya zama na cewa wa innahu ai shi ɗan adam ala zalika a bisa butulcin da yake yi wa ubangijinsa la shahidu ya yi shaida akan haka bilisani halihi wa bilisani maqalihi ko dai da halinsa yana nuna ya mutuncewa Allah ko kuma bilisani makalihi, ko kuma furucinsa ya nuna ya mutuncewa Allah akwai wanda zaka ga biliyan ɗaya yake da shi amma kuma yana korafi cewa garin bakin haka ne biliyan ɗaya yake a kan ɗinsa amma yana ce maka kai garin nan ana buhariya haka zai ce ma kaga wannan butuli ne don a biliyan ɗin nan in kullum zai kashe naira dubu ɗari sai ya shekara sittin kafin ya kashe biliyan ɗayan nan to kaga ya butulce wa Allah ya butulce wa ni'imar da Allah ya yi masa a wannan kuɗin da Allah ya basa to haka duk abin da Allah ya ba mutum kage yana korafi in ma bi lisani halihi wa in ma bi lisani maqali ko dai a halinsa yana nuna ya butunce wa Allah da ni'imar da Allah ya masa ko kuma a furucinsa yana nuna bai gode wa ni'imar da Allah ya masa ba to kaga wannan shine ma'anarta ta uku na wannan aya kuma dukkansu sun shiga basu ci karo da juna ba ina fata an gane shi sa a wani mawaki yake cewa ya ayyuha zalimu fi fi'lihi wa zulmu mardudun ala man zulima ila mata anta wa hatta mata tashku al-musibat wa tansa ni'am yace ya ayyuha zalimu ya kai wanda ka zalunci kanka wato dan adam kenan fi fi'lihi a aikinka idan kai in ka butulce wa Allah kaga wa ka zalunta kanka wa zulmu mardudun ala man zulim zalunci fa za a mai da shi akan wanda ya aka zalunta ko kuma alaman zalama ga wanda shi yayi zaluncin shi ma za a mai da shi a kansa inna allaha la yazlimu nasa shai'a walakin an nasa, kanu an anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane da diri da ƙwayar zarra inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah baya zaluntar dan adam diri da ƙwayar zarra sai dai su mutane sun kasance masu zaluntar kansu saboda haka wa zulmu mardudun ala man zalama zalunci ana mai da shi ga wanda ya yi zaluncin a kansa za ta dawo kansa ila mata wa anta hatta mata har zuwa yaushe kai a matsayinka har zuwa wani lokaci tashkul musibat kana kuka da wa'ansu musibu da suke fada maka wa tansan ni'am amma kana mantawa da ni'imomin da Allah ya maka gaji ga gani ga lafiyar jikinka ko mukaddara ka tashi ko sisi babu aljihunka me ya kamata ka ce alhamdulillah na gode wa Allah saboda ya baka lafiya akwai wani yana da kuɗi in ana siyan lafiya yana da kuɗin da zai iya siyan lafiyar amma me? babu kaga sai ka gode wa Allah akan ni'imar da ya maka amince wannan to kaga wannan zai sa ba za ka mutunce wa Allah ba sai ce wa innahu li hubbil khairi la shadid lallai shi dan adam saboda lamirin nan har ila yau Yahudu ilal insan tunda Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika la shahid ko sai na uku sai ce wa innahu li hubbil khairi la shadid to wannan ayar ita ma tana da ma'ana guda biyu zuwa uku wa innahu li hubbil khairi shi dan adam yana da wato makurar kwaɗayin kuɗi shine alkhair a nan bi ma'ana almal ana fahimtar wannan yana ɗaukar ma'anar lallai ɗan adam yana da kwaɗayin kuɗi mai tsanani shi za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan abun guda biyu wato ba a ƙoshi da su almal wal kuɗi da dukiya ina fata an gane kuɗi da kuma ilimi ba a ƙoshi da shi musamman ma dukiya har manzo Allah ce walam yamla fahu illa turab mai kuɗi ba abin da ke cika bakinsa ya sa shi ya yi shuru sai turbaya shine ranar da aka binne shi yana buri yana so ya samu kaza yana so ya samu 1000 daga 1000 ya koma ne million daga million ya koma ne billion daga billion ya koma ne trillion daga trillion ya ce ya koma ne quadrillion daga quadrillion ya ce yana so ya ne quintillion daga quintillion ya ce yana son ne sextillion ko daga sextillion sai ce yana son ne octillion shi ne a wajen bature to yana son ya samu wa'annan inda za ka bashi in akwai wani sama da wannan to wallahi zai nema wannan ɗabi'an ɗan adam ne yana son kuɗi yana so ya samu wannan to shine ma'anarta ta farko ma'ana ta biyu shine lallai innal insana wa innahu li hubbil khairi la shadid lallai shi ɗan adam laharisun bakhilun min mahabbatil mal yana da kwaɗayi da ruwa akan dukiya mai tsanani saboda yana gani in ya fitar zai ne zai ƙare saboda haka sai ya hana kansa abin da zai masa amfani ina fata an gane yanzu hidimar da zai yi ya yi wa addinin Allah yana gani idan ya fitar zai yi asararsa saboda haka gara ya cinye ba cdd e e, ba sa ɗaɗa ƙarshen da ma laifi zai samu tsakaninsa da Allah amma ya gwammace ya yi wannan da ya yi wa addinin Allah hidima to shi ne ma'anarsa ta biyu akan wannan aya ma'anarsa ta uku cewa wa innahu li hubbil khair shi kuwa dan adam a ɗabi'arsa na alkhairi in mumini ne yana son alkhairi la shadid mai tsanani saboda yana so ya alkhairi idan yayi zaka ga yana farin ciki yayi alkhairi wannan mumini kenan idan yayi alkhairi zaka ji yana jin daɗi in ko ya saba wa Allah sai ka ji yana masa kaikayi shine wal ismu ma haka fi nafsika wa fi riwayatin fi sadrika wa karihta an yafali alaihin nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya in kana yi ba ka so mutane su gani ina fata an gane to kaga anan yana masa ƙaiƙayi shi sa yake tunanin idan mutum ya yi abin alkhairi za ka ga yana jin daɗi saboda ne nafsin lawama ina fata an gane da Allah ce fala uqsimu bin nafsin lawama ko ai uqsimu bin nafsin lawama ina rantsuwa da rai ne sa mumini yana zargin kansa in ya saba wa Allah in mumini ne yayi abu mara kyau sai kaga yana zargin kansa to shi dan adam mumini wa innahu li hubbil khairi la shadid mumini shi mumini yana ƙaunan alkhairi mai tsanani saboda ka kullum inda zai yi alkhairin yake kwaɗayi ya aiwatar saboda imaninsa tana haɓaka yana kwaɗayin yin alkhairi an gano wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ce afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur ashe shi kuwa ɗan adam bai san cewa idza bu'thira aka tada ma fil qubur wa'anda suke cikin kaburruka ba shine idza zulzilatil ardu zilzalaha sai Allah ce ne wa akhrajatil ardu afqalaha ƙasa ta fitar da nauyin da ke cikinta mutanen da aka binne su tun daga zamanin annabi adam ta amayo su shine yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun ranar da za su fito daga kufaifayinsu a guje saboda haka ranar minai idan sun gani sai su ce haza ma wa'adana Allahu haza ma wa'adana rahmanu wa sadaqal mursalun wannan shine yinin da Allah ne rama mana alƙawari kuma manzanni sun yi gaskiya za mu ga wannan yinin saboda haka a rana ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da wato ƙasa za ta fitar da duk abin da ke cikinta shine ai ukhrija ma fiha min al-amwat wato za a fitar da duk abin da ke cikin ƙasa na matattu ƙasusuwa za su haɗe mutane za su fito shine wa qala al-insanu ma laha dan adam zai ce kafiri a wannan ranan zai dinga tambaya me yasa ne wannan ƙasar take amayo da mutane saboda ya san ne wa yau mata ƙumu sa'atu a ala fir'auna a al'azab saboda haka me zai ce me yasa ƙasa ta fitar da shi saboda ya san bala'in da zai tadda a wannan ranar to Allah zai sa ƙasa ta fitar da duka abin da ke cikin ta shine wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma tuhaddithu akhbaraha ranan da ƙasa za ta bada labarinta kaga ƙasar nan duk abin da muka yi ni da kai a kanta sai ta ba da labari in ka in mutum ya yi saɓan Allah a ciki in luwaɗi ne a wannan wurin sai ta ce ai a wurin a kanta ne wane da wane suka yi luwaɗi a kanta ne wane da wane suka ƙulla wa wane shabi ko mai sai ya yi magana a ranar a kanta ne aka yi zina a kanta ne aka yi shirka a kanta ne aka yi bid'a a ne aka yi duk wani saban Allah wannan wurin sai ya shaide ka a ranan? ila a lokacin kana ganin cewa ba wanda ke kallon ka ko to ranar wurin nan sai ya yi shaida cewa a wuri kaza shi yasa a zamanin sayyidina Umar dan Khattab lokacin da ya fito ya dan da zango ya huta a jikin wani katangan wata gida yana ɗan hutawa sai ya ji uwa na gaya wa yarta kawo mana ruwa mu ƙara wa nonon nan ya yi gwaɗi saboda in mun fita kasuwa mu samu kuɗi amirul mu'mini na baya ganin mu yar sai ta buɗe baki ta ce wa babarta mama idan amirul mu'mini na baya kallon mu ina ubangijin amirul mu'mini na yake sai na umar ya ce wa sakatarensa kai makin ɗin wannan gidan shi ne bayan gari ya waye ya ce na zo na ji kaza kaza saboda haka wace ce ta yi wannan magana maman ta ce yata ce wace, ka ya kuri ce a ba komai sai ce ga ɗana na zo da shi saboda abin da na jikin faɗi na kwaɗaitar da shi na ga alaman akwai tsoron Allah tattare da ke ina so ɗana in ya miki ki aure shi kai ma in ta maka ka aure ta a cikin tsatson wannan matan aka samu umar bin abdulaziz kaga yadda ake iyaye ke zaɓar wa 'ya'yansu ne maza na gari eh kafin ya zo ya ce kafin yarinya na ospot ta yi kuma ta fita ne da first class saboda haka kuma ta je ta yi ta je eh, comfort university ta je kuma ta karanta kaza kuma ta fita da first class a masters ɗinta nan kuma ta je ta yi phd ɗinta phd eh sai ya nuna maka a ah, ita ba ba domestic university ta yi ba a'a a waje ta yi karatunta saboda haka in ka janta kuma ga turanci kaman baturiya ga kuma rashin sanin Allah ko eh ga kuma rashin sanin Allah amma kuma zai gaya maka duk qualities ɗinka amma ba zai gaya maka ga addininka ba saboda yana ganin duniya ta kure kurewar duniyan banza duk karatun in dai ba Allah ai ya zama banza ya zama na wofi saboda kai kanka sai ka kuka da wannan abu duk wanda ya ba ɗansa ilimi na zamani ya hana shi ilimi na addini wallahi ya cuci kansa kuma ya cuci wannan tasiri. saboda sai ka yi nadama a duniya kafin lahira saboda haka dole ka tabbatar da ka ba shi iliminsa na zamani sannan ka ba shi iliminsa na wajibi shine addininsa Allah ka shirya da Allah maɗaukaci sai ce wa hussila ma fi sudur a wannan ranan za a bayyana duk abin da ke zukata kiraza na mutane duk abin da ka ɓoye na munafunci ko kafirci ko bid'a ko shirka duk abin da mutum ya ɓoye a zuciyarsa a ranar sai an fito da ita kowa sai ya gani shine abdullahi dan abbasin ya ce ai ya'ani ubriza wa uzhira ma kanu yusirruna fi nufusihim za a bayyana abin da suke ɓoyewa na sirrantawa a zukatansu wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ce in ka bayyana maganarka Allah yana sane da abinda aka sirranta da wanda aka ɓoye shi a zuciya Allah na sane da shi duk abin da ka yi sai Allah ya tambaye ka ai shi sa lokacin da Allah ya saukar da wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi wannan magana ta yi wa sahabbai girma suka ce to ya ma'aikin Allah ya zai sha duk kowa zai shiga halaka ne Allah ce duk abin da zuciyarka ta raya maka mai kyau ko mara kyau wallahi sai an maka hisabi a kai sabai suka ce to ai bayan da za mu sha kuma tunda kana zaune shedan zai jefo maka wani bala'i na tunani a zuciya manzo Allah ce ku ce qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir abun na yi wa sabai girma suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya shafe dokar sai ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kaga da wannan dalilin aka samu sauki in ba haka ba ai a cikin ba wanda zai sha anan ko kana zaune kawai shedan sai ya hararo maka wani barna sai ya watso maka a zuciya to wannan abin Allah ya ce irin shi ma sai an tambaye ka akan shi sabai suka ce to ai ba wanda zai sha dukkan mu za mu halaka shine manzo Allah ya ce ku ce kun ji kun yi imani kuma muna neman gafararsa wallahi da irin mutanen najeriya ne a yau za su ce ai ko allah ya san ba zai yi ba amma da yake sahabbai wato duk abin da allah ya ce ko da sun san ya musu girma suna miƙa wuya fi saduda miƙa wuya su yasa aka samu sauki a al'amurra da yawa da irin mutane yanzu ne wallahi da za su yi irin maganar da banu isra'ila suka gaya wa annabi musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun kai da Allah ka kaje ku yi yaki mu ba za mu je ba nan muke muna nan ba za mu je ba to yanzu sai ka ga abu mai sauki amma sai ka ga mutum yana kawo maka wasu flimsy excuses ko wasu lousy excuses zai ce ma ai kaza ne ai kaza ne ba wai ya ce ya bi dokar Allah duk abin da kaga Allah ya wajabta mana ni da kai kowa mu zai iya duk abin da ka ga Allah ya haramta mana ni da kai kowa mu zai iya barin sa to mu tarbiyyatar da zukatan mu mu koyi bin abin da Allah ya ce mu koyi barin abin da Allah ya hana mu mu aiwatar da shi sai ka ga mun samu sauki a rayuwar mu saboda haka Allah ce inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir lallai ubangijinsu na dan adam da mutum musulmi da wanda yake ba ba musulmi ba bihim ga su mutanen nan yauma idin a wannan ranan ranar tashin kiyama la bi ma'ana la zai ba da labari ga baki daya shi sa a ranar tashin kiyama idan an fitiro da mutum littafinsa sai ce mali hadar kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wai wani irin littafi ne wannan baya barin karamin laifi balle babban sai ya iyakance shi Allah ce wa wajadu ma amilu hadira sun tadda abin da suka aiwatar a gaban su gashi nan a gaban kowa wala yazlimu rabbuka ahada Allah ya ce ubangijinka baya zalunta wani a cikin bayansa saboda haka a wannan ranar hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ruwayan Imam al-Bukhari yace mumini ranar tashin kiyama Allah zai kira sa fulanu bin fulani wani dan wani sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka sai Allah ce mai udunu matso sai ya matso Allah ce matso sai ya matso matso sai ya matso sai ga ka ga Allah ba wanda zai ji kalmar da Allah zai gaya ma sai Allah ce amirta kaza a lokacin da kake duniya ai ka yi abu kaza na saban Allah sai ce iya rabu eh ya Allah yayi sai Allah ce amirta kaza ai ta zaƙulo maka laifuffukan da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a wannan lokacin sai mumini yayi saduda yaga shi kenan ya gama halaka to Allah ne fa da kansa yake zaƙulo maka laifinka yaga kawai shi kenan ai sai jahannama sai Allah ce satartu halaka fi duniya lokacin da kake wa'annan abubuwan gabaki ɗaya na ɓoye ka ba wanda ya san kayi su a duniya wa kazalika yau yau haka ma zan sutarke ka tafi na yafe maka mumini nan Allah ka sa mu cikin su sai ce ammal kafir wal fasiq wal munafiq yace kaga kafiri kaga fasiki kaga munafiki sai Allah ce fulanu bin fulanin wani dan wani sai ce labbaika ya rabb wa sa'adai ya amsa kiranka ya Allah kuma yana neman taimakonka sai Allah ce la labbaika wala sa'adai Allah ce ba zan amsa maka ba kuma ba zan taimake ka ba kaga shi wancan sai da aka jawo shi kusa ko shi kuma wannan za a masa tonan silili a gaban kowa sai Allah ce amilta kaza wani ba kayi kaza ba a duniya saboda a lokacin da yake saban Allah ai daga dara yake yi ko wani ma yayi a koyi ba wanda ya sani yayi zina sai dawo kuma yana cewa me yayi kaza da wacce saboda lalacewa ma sai ɗauka ya yi postin ɗinsa a facebook ko youtube ko tiktok ina fata an gane kaga Allah ya rufa masa asiri ya saba wa Allah sai ya ƙara butulcewa Allah ya bayyana saban Allahnsa to yadda ya tona wa kansa asiri a duniya haka Allah zai tona masa asiri a lahira sai ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai dinga iya rab sai Allah ce wa mala'iku khuduhu faghulluhu ku kama shi ku daure shi thumma al-jahim sallu a tafi da shi wutar jahim thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku ku zo da kata da za a daure shi zira'i 70 ku daure shi dam innahu kana la yu'minu billahi al-azim bai yi imani da Allah mai girma ba shi sa yake tabararsa yanda ya ga dama to yau haka shi ma aka tona masa asiri duk mutanen duniya sun san irin saban Allah da yi duk saban Allah da ya a duniya sai an faɗi Allah ya faɗi gaban kowa ya ji kaga ni ai in yana sabon Allah a boye yake yi yana satan jiki ne yake yi kuma in yana yi baya so a gansa yana yi dan in an gansa ma kunya ke kama shi saboda akwai ne nafsin lawama a zuciyarsa in ya gama yi shi kansa kuma ya dawo yana da ya sani da bai yi ba ya dawo yana zargin kansa amma shi fasiki Ka ga shi nafsun ammaratun bisu ransa na raya masa mummunan aiki duk ranar da ya ma kyakkyawa sai dawo sai ya dawo yana nadama da ya sani ma da bai yi kaza ba shine alkhairi yayi fa amma ya dawo yana nadama shi ko mumini idan ya saba wa Allah zai dinga nadama akan saban Allah yana takaici shi ko wannan in yayi mai kyau takaicin ne kyan yake yi amma idan yayi mara kyau da gadara shine Allah ya ce afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata masa mummunan aikinsa shi yana ganin ta kyakkyawa ne daga dara to a ranar Allah zai tozartar da shi kowa ya gani cewa ga yadda sannan kuma Allah ce a tafi da shi wuta ikhsa'u fiha wala tukallimun Allah ce a tafi da shi cikin jahannama kada ya ƙara mun magana saboda ne a lokacin da yake duniya yana gadara haka Allah ya wulakanta shi a duniya haka kuma Allah ya wulakanta shi a lahira wannan shine karshen wannan sura mai albarka abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah kuma ya albarkace mu da wannan abin da muke karantawa a cikin surar na ayoyi masu amfanarwa kuma wanda suke tsawatarwa Allah ya ba mu ikon hannuwa daga abin da suka tsawatar saboda haka a nan za mu ta sa'aya idan Allah ya raya musa mako na gaba sai mu tashi a sabuwar sura insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a ah, kafin mu ba da dama ga masu tambaya akwai wani bawan Allah ya kawo mana extension waya wanda ake amfani da shi gashi nan ma mun sa shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kawo mana wannan extension waya Allah ya kawo masa extension waya a cikin gidansa na aljanna ya sa masa kuma a cikin dukiyarsa ya sa kuma a cikin dukiyarsa da kuma ya albarkaci iyalansa da 'ya'yansa da zuriyarsa ga baki ɗaya ya yi extending ɗinsu zuwa ga albarka duniya da lahira sannan kuma ya saka masa da gidan aljanna na'am wa alaikum mummunan zato ga Allah shine mutum mai tambaya ce mai ake nufi da mummunan zato ga Allah shine a mutum ya yi saɓan Allah sa'annan kuma ya ba tsammani cewa Allah ba zai taɓa yafe masa ba ina fata an gani kaga wannan ya munatawa wa ubangijinsa zato saboda ai Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim shi sa ma manzala ce Allah madaukaki ya ce ana inda zanna abdi bi ina duk inda bawa na ya zace ni in ka zaci ina tare da kai to ina tare da kai in ka zaci bana tare da kai to Allah ce bana tare da kai to ka yawa Allah mummunan zato kenan in ka ce ka yadda Allah zai maka to Allah zai maka in kana tantama a zuciyarka Allah ba zai maka ba to Allah ba zai maka ba saboda ka masa me mummunan zato an gano wannan eh wa alaikum assalam na'am eh annas ai am ne duka yana daukan eh, ya dauki mutane duka mutanen duniya ina fata an gane Allah ke gargadi a gare su amma kuma ana maganan kurin shawa ne a wannan lokaci an fahimci wannan saboda ba su karɓi addini ba to kaga su ne a asalatan sannan kuma sauran mutane gama gari duk duniya ta ba'an kenan wannan wata ka'ida ce a wajen malaman usul siki, ana cewa asalatan wa tab'an asala shine idan kai tambaya a baka amsan tambayan shine asalatan idan aka ƙara wani amsa a tambayan wanda ba shi ka tambaya ba aka ƙara maka wani amsa to wannan shine ake kira taba'an kamar yadda sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah mu matafiya ne muna ɗaukar ruwa a gora idan muna tafiya a teku ruwan da muka ɗauka ba zai wadatar da mu mu sha sannan mu ce za mu yi alwala ba in muka ce za mu sha to ba za mu samu na alwala ba in muka yi alwala da shi kuma ba za mu samu ruwan da za mu dinga sha ba sai manzala ce fil bahr ma'uhu tahurun sai ce alhillu maitatu kaga amsan da suka tambaya an ba su sai aka ƙara musu wani ilimi akai shine taba'an din kenan asalatan fil bahr kenan ko ma'uhu tahurun wannan shine asalatan taban alhillu maitatuhu wato abinda da ya mutu a ciki shi ma halal ne inda malam ba shi ya dauko sunan kifi musulmin nama ke an gane to wannan yana daga cikin wani fa'ida a wajen da Allah subhanahu wataala yake ba da amsa a ciki wanda malaman usul fiqi da makamanta haka sukan yi amfani da shi na'am wa a'laikum salam na na'am mahaifiyarsa ta haife shi eh idan yana da hakka ina fatan kun fahimci tambayarsa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna cewa idan mutum yayi aikin haji kuɗi na halal ya tafi aikin hajji da shi kuma ya aikin hajjil mabrur manzo Allah ya ce laisa lahu jazaa'un illa aljanna ko kuma raja'a ka yawmi waladatu ummu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi sai yake tambaya to ina ga sauran haƙoƙi na mutane wancan alaƙarsa da ubangiji kenan ko Allah ya kankare masa tsakaninsa da mutane idan ya nemi yafiyarsu suka yafe masa kaga wannan alaƙarsa da Allah ya wuce wannan tsakaninsa da mutane in akwai wannan to a lahira Allah subhanahu wata'ala zai kawo masa mafita da zai sha saboda Allah ya yarda da shi ina fata ka gane sannan kuma duk wanda zai irin wannan sai ka ga yana haba haba wajen cutar da mutane ina fata an gane duk wanda zai irin wannan aikin zaka ga cewa Allah yana kintsa masa kaga shi ya fi so ma a cuce shi da ya zama shine macucin to za ka ga yawanci irin mutanen haka za ka ga sun fi kiyayewa a wajen cutar da wani akan sun an cuce su an cuce shi za ka ga bai damu ba amma yana haba haba don kada ya cutar da wani an gano wannan to wannan shi ne saboda ai haƙƙi guda biyu ne Allah ce kar ka yi sai ka yi ka ka saba wa Allah sannan dan uwanka kuma ka shiga sa ka ka saba ka yi guda biyu shi ka tauye haƙƙinsa kuma ka saba wa Allah in ka tuba tuba biyu za ka yi tuba na farko shine tsakaninka da Allah tunda ya hana ka yi ka kai sai ka roki Allah ya fi maka na biyu shine raddul mazalim in haƙƙi ne na ɗan uwanka musulmi ka maida masa in mutuncinsa ne ka ci ka warware misali ka je wani wuri ka yi magana akan wani akan abin da ba halinsa bane ka masa shari to sai ka dawo wannan wurin ka ce jama'a na muku magana akan wani ku gane cewa ni azzalimi ne na zalunce shi wallahi duk abin da na faɗi a kansa bai yi ba in ma kuna tunanin kun ɗauki magana to ku sani ba haka bane in kun gaya wa wasu ku je ku warware ku ce ni na ce na zalunce sa ƙarya ne masa shari ne masa sannan ka yanke hanyar laifin da zai ci gaba da zuwa maka amma in ba haka ba in adadin mutanen sun kai dubu wanda suka ji to laifin na karuwa kenan in a social media ka yi kamar facebook ko kaga an yi commenting na batanci ga wani kamar musamman 'yan siyasa an yi irin yarfan nan da 'yan siyasa ke wa juna sai ka ɗauka kai sharing kai kuma kana da followers dubu shida ko kuma kowane follower ɗinka a ciki shi ma yana da mutane dubu shida dubu shida zo dubu shida kaga aiki ya kama gwari ko ka dara kuma sai kallo yawa to kaga yanzu aiki ya kama ka sai ka faɗi wannan ka yi commenting cewa wannan fashiyarin da ne akan wani it is ko is a false accusation ko and fabrication da ka yi wa wani saboda haka duk wanda ya shiyarin ya sani cewa karya ne sannan fa za ka kubuta a wurin Allah to kaga yanzu akwai aiki akan mu ko saboda su sahabbai ne sun sha Allah ba zai tambaye su akan social media ba amma ni da kai ba za mu sha a wurin Allah ba wallahi sai Allah ya tambaye mu akan social media nan yadda muka sarrafa shi kaga su shi sa hisabin su zai sauki amma mu sai an tambaye ka akan TikTok sai an tambaye ka akan YouTube sai an tambaye ka akan me Facebook sai an tambaye ka akan WhatsApp sai an tambaye ka akan Telegram sannan sai an tambaye ka akan Google sai an tambaye ka akan me duk instagram da wa dukkan su sai an tambaye ka sabai kaga duk su ba san wannan ba wannan fitinar kaga nasu hisabin da sauki to amma ni da kai fa mu shirya fa sai an mana wannan an gano wannan Allah ka shirya da mu na'am wa alaikum salam mutum ya sa sunan babansa <laughs> na'am <laughs> a'a na ai suna ne daban izzuddin ma shi ma suna ne daban ku sawa kamar yadda sayyidina Umar ya ce ku yi gaggawan sawa ƴaƴanku alkunya kafin laqubba su bi su saboda ka gara ka sa mai alkunya yanzu misali ka suna eh, wato mahaifinka sunansa misali Muhammad sai ka sa wa ɗanka suna ne Muhammad kai kuma ne misali sunanka Adam sai ka sa mai ne sai ka dinga masa alkunya sai ka ce mai abu adam ina ba ta an gane ko kuma abu muhammad an gane kaga wannan ka masa alkunya ya fi da ka sa masa wannan ka sa mai suna ne guda biyu saboda shi ma wancan suna ne mai cin gashin kansa an gane idan an mana haihuwa mu dinga kokarin tuntuban malamai ba abin da mu yake so za mu sa ba yana daga cikin kurakurai wasu ma wani littafi ake da shi wai eh, sunan asma ka ji suna har wani sunan tsuntsaye ne za ka ji kuma mutane su zo sa wa 'yayansu ba daidai ba ne eh Allah ya samu dace a'a ba wai na ce bai da kyau ba ka sa mai suna ne guda biyu ka masa amfani da alkunya idan an ce alkunya kamar a ce baban wani an gane to tunda kai kana ganin kamar is local to ka yi na larabcin shine sai ka ce abu sai ka faɗi sunan ka misali misali sunanka ko misali adam sunan babanka muhammad ko sai ka sawa sunan sai ka sawa ɗanka suna Muhammad yanzu ne sai ka dinga ce mai Abu Adam kaga alkunya kenan e maimakon ka ce ka sa mai Irfan da sauransu wani suna ne daban ka ƙara mai akai na'am shikenan al a'a eh sai ka bi na Instagram duk ka je ka warware <laughs> kuma sai ka bi na ita facebook ka warware sai ka na telegram ka warware sai ka bi na ko'ina da kai sharing ka warware in shi ya ce bai yafe maka ba dama haƙƙinsa ne ina fata an gane ka yi wa abin ɗan ba ka rage wa abin tasiri ka da Allah to in Allah ya ga dama tun da ka warware ka yi raddul mazalim shi ya ce bai haƙura ba to ba a tursasa shi a kai ka yanke alaƙarka da zai sa maka samu matsala tsakaninka da ubangiji a lahira Allah zai kawo maka mafita da za ka sha a wurin Allah saboda haƙƙinsa ne ya yawa mustahabi ne an gane ba wajibi ba ne mustahabi ne idan kai wa mutum abu ya ce ya yafe mustahabi ne in ya ce bai yafe ba ba a tursasa mutum ina fata an gane saboda gara ka warware tun a duniya kafin lahira don a lahira duk wanda ka tafi da haƙƙin shi lahira wallahi ba zai yafe maka ba saboda nafsi nafsi ake a wannan ranar to a duniyar ne da aka yi a yi ƙoƙari a warware ta an gane saboda inda aka tafi lahira yar za ka tafiya lahira ka kaɗe dan shi ma yanzu mafita yake nema Allah ce yau mai firul mar'u min akihi sai ce ne wa ummihi wa abihi sai ce ne wa sahibatihi wa banihi Allah ce ne kullum ri'in minhum yawma idin shanu yughni kowa fata kansa yake kowa na neman dama ne ya ƙara da ladansa don ya sha in ka ga ka sha to shine lokacin zaka tuna ma kana da uba kana da uwa kana da mata kana da 'ya'ya ba ruwanka da kowa sai ka ga ka ji ka tsundum a aljanna kake tunawa da kowa to kowa sai ina za ka ai gara ka warware shi tun a duniya ina fata an gane Allah ka shirye da mu na'am eh dole ka gaya musu duk wanda ya yi saboda kai ne farko kai ne a a illar kenan ai illar shiyarin din kenan kaga kayan shiyarin wani ma ya shiyarin ai laifin ne ke tafiya yana karuwa ne ai an gane shi sa ai kada ka yi ai Allah ya baka ka'ida in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu Allah yake ce an tusibu qauman bi jahalatin tusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah ce ya ku wanda suka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da labari ko na batanci ko na aibi ko na kaza akan wani ko makamanci haka kada ku yi shiyare shi ne sakon. ka ta bayyana ka yi bincike ko ka fara bincike tukuna yaya authenticity na wannan to ma ina zuwa kai ne za ka amfana ma in ka yada kai ne za ka amfana in ka yada ka bar shi tun da an turo maka sai ka kyale shi shi za ba ka ga da yawa ana yaudarar mutane suka ga ce duk wanda ya da ɗan wannan wannan Allah ya biya baban shi da kaza kai kuma shi kenan sai ka biye musu sai ka yi da kaga in sharri ne kana da commission amin shi wannan shi sa dole duk abin da ka gani kada ka yi saurin gaggawa akan hukunci ka tsaya duk wanda ka ga ya tura maka irin wannan kawai ka sa mai full stop kakka ma shi kakka ma yi shari ko da hadisai ne don wani lokaci za a tura hadisan ƙarya sai ka an ce wanda ya shari Allah ga wani ma ya sharing aikin shi ya samu ga wani ya ƙi sharing ya fi neman aiki an kore shi a aiki duk ƙarya ne duk ƙarya ne ina fata an gane kai takatsantsan don da hanyoyin da ake matar da mutane a social media kenan kada ka mai da social media ya zama shine malaminka akwai malamai Allah ya azurta mu a wannan ƙasa da malamai bila adadin ka kira ka yi tambaya ya fi maka alkhairi da ka je kana yi ƙarshe kuma ka dawo kana nadama Allah ka shirya da mu na'am na'am na'am eh, shirka ne yana magana ne akan wanda ya ibada wanda ai bautatawa Allah ne kuma sai ya kasance ba don Allah ya yi shi ba wannan yana daga cikin nau'i na shirka ai shirkul asghar eh amma baya kafirtar da mutum sai dai yana shigar da shi wuta in bai tuba ba amma daga baya Allah zai fitar da shi daga wuta ya shigar da shi aljanna dan ba shirkul akbar bane shirkul akbar ne kadai in mutum ya mutu da shi Allah baya taba ya bai masa an gane eh Allah ka shirye da mu eh a

na'am wancan eh ai haka ne gaskiya ba daidai ba ne dan najeriya yana da irin wannan gatse da yake wa mutane ba daidai ba ne eh, ina ba in ma ya ce bai yafe ba sai an biya shi bai laifi ba saboda unsur a kaka zaliman aw mazluman haka manzo ce ka taimaka wa dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunce shi har bai suke tambayan manzo Allah to shi azzalimin ya zamu taimake shi manzo ce an tamna'ahu ka ana shi zaluncin ka taimake shi to wancan din aka ce biya kaga daga nan kaga zai zai taka tsantsan kamar wani ne da ake bani labari eh, mahaifina ne ma ya bani labarin shi bawan Allah an siyo mai mota ne kyauta aka bashi irin iklas din nan an bashi sai wani mai tiba ya zo da mota sai yana cikin mota yana ce mai kadai ka ji ba hankali kada ka mun banna fa shi kuma mai tifan yaki har ya zo ya karta mai da ya karta mai sai ce wallahi sai an biya shi <laughs> da ya sai an biya shi aka taru ya ce shi ba yi da kudin da zai gyara motar nan wallahi sai an biya shi don kyauta aka ba shi motar wai ne tiban bayan ya biya sai ce ka wannan mutumin ba yi da imani ya ce oho dai sai an biya ni kana <laughs> Eh? <laughs> ka gane to mutane na da irin wannan ɗabi'a ba daidai ba ne ba daidai ba ne ina fata an gane ba daidai ba ne wallahi wani lokaci mutane suna yin irin wannan gangancin kuma daga baya kuma sai a dawo ana ma fuskar muminai da Allah kai hakuri dan Allah ka ba mana kai ba musulmi ba ne dan ya ce bai hakura ba ina fata an gane akwai abin da zaka iya hakura ka san kuskure ne akwai kuma abin da ba za ka haƙura ba kakka haƙuran ka sa shi sai ya biya saboda dangancin da ya yi don kada ya ƙara yi ma wasu irin wannan aikin to a haka sai ka ga muna rage mu ma mun taimaka wajen rage wasu irin barna irin wannan amma ka ce a ba komai ai akwai Allah a'a wani lokacin mutane ba sa ganewa sai ana musu haka sai ka ga mutane suna takasansa eh wannan kuma shine abin da ya dace na'am na'am in mutum ya yi ibada eh a'a baka fahimci maganar shi ba ya ce misali sallah wa ake wa sallah to sai ya yi saboda ya nuna wa mutane shi yana sallah ka gane? a a'a wannan ba zai zama shirka ba in wannan ne ba zai zama shirka ba yanzu misali kana a ah, so nawa ka je ka tura fayil ɗinka ofis kaza kana so a baka aiki sai ka je kana roƙon Allah ya za a zama shirka ibada kai babu mu'amala ce ina ba ta an gani ba zai zama shirka ba kuma ba zai zama ka saba Allah ba ai a kakkumanta addu'a kashi biyu ne akwai du'a'ul ibada akwai du'a mas'ala akwai addu'a na ibada wanda manzo Allah ya karantar da mu Allah ya ce ayi kaza wannan shine akwai kuma du'a'u mas'ala akwai addu'a ta bukata tawa eh, misali ka ce ya razzaqu ruzuquni kaga ni matsala ta nake cewa ko ya fattahu ftah li abwabal khair kullah kaga ni matsala ta nake gaya wa Allah wannan shi ma wani nau'i ne na ibada ba zai zama shirka ba saboda haka in ma an samu malami ya faɗi wannan to kila bai fahimci tambayan ba ko kuma ya yi kuskure a wajen ba da fatawa amma ba zai taɓa zama shirka ba an gane yawa Allah ka samu dace na'am ina gani kai ne za ka zama na ƙarshe eh amma mutum ne aka masa ta'addi eh eh na'am Allah ya ce wala kun fil qisasi hayatun ina fata an gane me dalilin hikimar da yasa Allah ya faɗa ka saboda a rage barna a cikin al'umma ina fata ka gane ƴan uwansu sai su biya ai amfanin kenan an gane kuma shi da ya haka ba za ka ce mai yayi mugunta ba ku gane muna da kuskure haƙƙinsa ne kuma shari'a ba ta haramta masa ya ce shi sai an biya shi ba amma da zai yafe da yafi amma in ya ce bai yafe ba bai fa saba wa Allah ba kuma ya yi daidai bai saba ba an gane mu muna da wannan matsalar sai ka ji an ce shi wannan bayi da ma imani sai ka kore mai imani ha dan an an tar ba ka hakuri to ba za ka hakura ba har wani ma ya mai da abun fada ba ba bane kai kadai shi kadai ya san yanda ya sha wahala kafin ya samu wani kila ma kyauta aka bashi kamar wannan motsa kyauta aka bashi kuma an gan shi ya fito a cikin mota shi kuma mai tifa ya ce ne wai a ya ce wallahi sai an biya kuma da aka ba shi wai sai ce kai wannan mutumin bai da imani ya ce oho dai sai ka biya dan ba da kuɗin da zan gyara wannan <laughs> to ka gane irin wannan ba daidai ne. shi a ɗan tausasa masa a ci bawan Allah ka yi haƙuri mun san cewa an maka ba daidai ba amma ka nemi ladan a wurin Allah kila ya zama maka kafara akan wani kuskure da kai tsakaninka da Allah kaga gaya wa mutum magana mai daɗi zai dan tausasa masa zuciya ko saboda ai mutum yana son dukiyarsa kuma idan ko ko da shine kiriloniya na duniya in aka ballata mai da kuɗi sai kaga ko kuma aka mai banna a abin nan zai yi fushi ɗabi'a ne muawiya bin hakamin sulami yana da dabbobi da yawa amma bai wasa wata baka tabbar bar suka zo suka ci guda uku suka kwashe wannan haushin an ci ta yi sakaci har cerkeci ya kwashe guda uku ya mamake ta har hada mata mari sai zo samu manzo Allah ya ce ya rasulullah aghdabu kama yaghdabu al-bashar yace ina fushi kamar yadda dan adam yake fushi wa alayya itqu raqaba tunda manzo Allah ce duk wanda ya mari bawansa kafaran marin shine ya yanta shi yanzu kai ne kana da dukiya kana da housemate ko kana da direba kana da kaza sai ka siyo wani dalleliyar mota ya ɗauki motan kuma ya je sakaci aka buge motar yana zuwa ya ce ma alhaji kaza ka kwaɗa mai mari to sai ka mai freedom ka fara marin nan da ka mai saboda ya maka sakaci shine ka yanta shi yantawa da ake nufi a nan shi shine ka masa freedom in biloniya ne kai sai ce tuwa ne saboda fannan da kamun kuma ga shi na mare ka eh, ga miliyan goma na sallame ka kaje ka jajari haka abin yake haka abin yake ba maganin dariya ba ne haka abin yake shi ne yantawa ai an gane wannan shi ne yantawa wato yana so wato abin da muke so ku fahimta a nan musulunci addini ne wanda ya san ya kamata addini ne da ya san ya kamata don Allah wanda aka yi ma wannan zai manta ina fata an gane shi ma wata rana in yi haka zai tuna zai yi ko musulunci addini ne da fasan ya san ya kamata kuma inda muna ɗabbaka yadda musulunci ya tarbiyyantar da mu wallahi wa matsaloli da yau muke fuskanta da ba za mu fuskance shi ba rashin aiwatar da shi ne ya sa kaga kaga yaron gida to so nawa ake haɗa baki da yaron gida a zo a sace kuɗin mai gida ko kuma a zo a farwa mai gida saboda ne shi ma mai gidan ba a kyautata masa haƙƙinsa ma baya biyansa wani ma kaga wata shida wata bakwai mutum na kan shi bacci ka ki biyan shi albashi sannan kuma kai ma ka ce kana so ka zauna lafiya ba haka muke ba wani kuma ya ɗauki yaran kai kai makaranta ya je ya dawo wata ya zo kuma ka ki biyan shi ka ce gari wani ma ya ce mai buhariya kai garin na akwai buhariya saboda haka kuma ga kuɗin yana gani ana kashewa amma nashin ne ba zai shigo hannunsa ba to sannan ka zauna lafiya wasu abubuwan mu da kanmu muke dawo kanmu musiba sannan kuma mu dawo mai ta cewa kaza ba aminci ba kaza da muna tabbaka yadda shari'a ta koya mana mu'amala da mutane wallahi da wa'anda ma ba musulmai ba da yawan sun musulunta kai a kaduna nan ma da ba za ka ƙara jin ana faɗan addini ba kuma ina fata an gane saboda ba ma yi sai cika baki sai cika baki ba yan yan yan amma kuma ka zo aiki yin ba ma yi Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyara mu. Allah ka ba mu ikon tuba daga mu. duk abin da muke na kurakure ya Allah ka ba mu ikon barinsu har zuwa ranar da za mu koma gare ka ya Allah ka yukan rayukanmu kana ne yarda da mu yalla ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah ka ba shi lafiya ka gusan mai da dukkan wata cuta da ke damunsa ka dawo da shi cikin iyalansa cikin aminci yan mu musulmi da suke ba su da lafiya a gida ko a asibiti ya Allah ka ba su lafiya ka mai da su cikin iyalansa cikin aminci mu kuma da ka ba mu lafiyar ya Allah ka ba mu iko ribatan wannan lafiya yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon salwantar da wannan dukiya a wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah muna roƙon ka mu ma ka bamu dukiya da ta tsara dukiyarsa kuma ka bamu ikon yi wa addinin ka hidima sama da wanda ya da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada masu kallon mu da sauraron mu ya Allah ka tara mu da su gabaki ɗaya a cikin firdausul a'la ƴan uwan mu wanda suka faɗa hannun mayagun mutane ya Allah ka kawo musu ɗauki, ka kubutar da su daga hannun waɗannan mayagun mutanen ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci masu wa'annan aika-aika ya Allah masu shiryuwa ka shiryar da su wanda kaddararka ta gabata akan su ba za su taba shirya ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada ka tara mu a cikin firdausul a'la tare da shugaban halittu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik